أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد واتقوا الله عباد الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالأروة الوثقى أيها المسلمون لقد أظلنا شهر عظيم من الأشهر الحرم شهر أضافه الله إلى نفسه تشريفا وتعظيما فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم ومن أعظم أيام هذا الشهر المبارك يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم ويستحب أن يصام معه يوم التاسع وهو اليوم التاسع أيها المؤمنون لقد كان يوم عاشوراء يوما عظيما نجى الله فيه نبينا موسى عليه السلام وقومه من فرعون وجنوده فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد اليهود يسومونه فسألهم عن ذلك فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فسامه وأمر بصيامه ثم لما فرض الله صيام رمضان بقي صيام عاشوراء مستحبا مؤكدا لا واجبا عباد الله إن من أعظم فضائل هذا اليوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم فيا لها من من من منحة عظيمة ويا لها من فرصة كريمة يوم واحد يكون سببا في مغفرة ذنوب سنة كاملة من صغائر الذنوب أيها المسلمون لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة اليهود فقال في آخر حياته لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع رواه مسلم ولذلك قال العلماء أفضل, أفضل المراتب أن يصوم المسلم التاسع والعاشر ويجوز أن يضيف إليهما الحادي عشر ومن لم يستطيع فليصوم فليصوم العاشر وحده ومن الحكم في صيام تاسوعا مخالفة اليهود ثانيا الاحتياط لعدم الخطأ في تحديد يوم عاشوراء ثالثا زيادة الأجر والثواب بالصيام عباد الله إن الصيام مدرسة للتقوى وتربية للنفس على الصبر وكسر للشهوات وتعويد للعبد على مراقبة الله سبحانه وتعالى كما أن يوم آشوراء يذكرنا بنصر الله لأوليائه وأن العاقبة للمتقين مهما اشتدت المهن وعظمت الكروب فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن مواسم الخير تمر سريعا والسعيد من اغتنمها قبل قبل فواتها وإنا من اقتنام هذه الأيام المباركة أولا المبادرة إلى صيام التاسع والآخر من المحرم ثانيا الإكثار من الذكر والاستغفار والدعاء والرجوع إلى الله ثالثا التوبة الصادقة من الذنوب والمآسي وخاصة كثرة اليوم كثرة أمامنا الموت الفجأة الذي يأتي الناس بدون بدون ظن رابعا حق الأهل والأولاد على هذه السنة الأذيمة أيها المسلمون ليس يوم آشوراء يوم حزن ونياحة ولطم للسدود كما يفعله بعض الناس ولا يوم احتفالات وبدع ومظاهر لم يأت بها الشر وإنما هو يوم عبادة وشكر لله تعالى على نعمه وآلائه عباد الله فاحرصوا على اتباع السنة وتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لأبي مدي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yayin uwa musulmi muna godiya ga Allah ubangijin halittu muna gode masa muna ƙara godiya a gare shi ina tuba zuwa gare shi ina neman gafararsa ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a rububiyarsa da uluhiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi mu Muhammad bawan sani ko manzon sani kira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayansa da sahabbansa da wanda suka bi bayan su da kyautatawa har tashin kiyama bayan haka yayi uwa musulmi ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa ku yi riko da musulmi igiyan nan ta musulunci igiya mai ƙarfi wacce ba ta tsinkewa ita ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ya ‘yan uwa musulmi lallai mu sani wannan wata mai girma wata da yake cikin watanni masu alfarma shine shaharullahi muharram ya muna cikin shi yau muna cikin kwanakinsa watan da Allah ya jingina shi zuwa gare shi don girmamawa yake cewa nabi ke cewa afdalu siyami ba da ramadan shaharullahi muharram shaharullahil muharram annabi ke cewa mafificin azumi wato bayan ramadana shine azumin watan Allah mai alfarma wannan wata ɗaya daga cikin ashkurul hurum guda hudu da Allah ya kira su watanni masu alfarma daga ciki akwai ainihin zulhijja zulqa'ada almuharram sannan rajab wannan wata wata ne 'yan uwa mai girma kwanakinsa suna da girma da ƙima da albarka musamman rana ta goma na wannan wata shine ma'ashura ashura shine rana da ake cewa yau ashura milan muharram wannan mustahabi ne a zunta wannan rana tare da rana ta tara wacce ake ce ma tasu'a kenan wanda ake ce ma azumin tasu'a da ashura mu a wurin ahlus sunna wal jama'a hadisi ya zo da sa. hadisin da ke cikin musulun saboda haka ibada, wato azumtarsa ibada ce neman lada ne kusanta ne zuwa ga Allah ya ‘yan uwa musulmi ku sani lallai rana ta ashura rana ce mai girma domin ita ce ranar da Allah ya tseratar da Musa daga makiyinsa wato ainihin ya tseratar da Musa da mutanensa daga makiyinsa fir'auna da rindinarsa. wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya sami yahudawa suna azumtar wannan rana kun sa a madina akwai yahudawa na banu qainuqa banu nadir da kuma ainihin wato ainihin banu quraiza wannan yahudawa suna azumtar ranar ashura sai annabi ya tambaya me yasa suke wannan azumi in suka ce ai rana ce da suke yin azuminta domin rana ce da Allah ya tseratar da Musa da sa daga Fir'auna sai annabi ke cewa nahnu a bi Musa minkum ai mu muka fi cancanta da Musa da ku tunda Musa ainihin Allah ya aiko shi da musulunci ba ya aiko shi da yahudanci bane kuma ya wato ya ya isar da wannan sako na musulunci zuwa ga al'ummarsa hawariyawa wanda suka bi shi kamar wato mutanensa da suka bi shi kamar mutanen isa wanda suka bi shi hawariyawa su ne mutane nagartattu saboda haka mu ne a haƙo da shi ba ku ba tunda inda kuna kan hanyar shida kun imani da manzanci na saboda haka sai annabi ya azumci wannan ya ce ya yi azumci wannan rana ta goma ya yi umarni da a azumta saboda haka yayin da aka farlanta ramadan shi azumin ashura annabi bai fara yi saboda haka da aka farlanta ramadan shikenan sai azumin tasu'a ya zama mustahabi mai ƙarfi wato sannan kuma ba wajibi bane domin ramadan shine wajibi to daga nan ya zama sunna a wurin mu azumta shi har yau har gobe ya ƴan uwana musulmi mu sani lallai wannan wata yana da falala da wannan azumi domin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa azumin ranar ashura yana wato ina fatan ya kankar zunubin shekara guda wacce za ta wato shekarar nan da ta shigo eh an afon shekarar da ta gabata nake son ce shekarar da ta wuce kamar yadda ya zo a nassin hadisin siyamu ashura ahtasibu tasibu Allah an yukaffira sanatan lati qabla ina fata azumtar wannan azumi na ranar ashura ya zama sababin kankare ma bawa zunubin shekara da ta gabata na kurakurai da yayi ba manya-manyan wato laifuka da sai an tuba ba domin ba wai azumin shi ashura ba 'yan uwa a'a duk wani azumi na nafila da wata ibada ta nafila da aka ce in kai za a kankare ma zunubi ana nufin sara'ir domin hatta sallah da annabi ya ce wato daga sallah zuwa sallah azumi zuwa azumi ana kankare ma bawa zunubansa amma sai annabi ya ce suni bakin kaba'ir da sharadin in mai wannan ibada ya nisanci manya-manyan zunubai ma'ana su ba za a kankare zunuban zunubansu ba kana zina wa iyazu billah kana cin dukiyar al'umma kana duk waɗannan manya-manyan zunubai sai an tuba amma kurakurai da muke ba mu san mun yi ba ta sababin azumi na ashura za a kankare maka Allah ya kankare mana zunuban Allah ya gafarta mana ya yan uwa wannan ni'ima babba ce a gare mu a ce ga wani abu za ka yi sababinsa ai dilitin ɗin duk abin da kai na kurakurai na ba daidai ba to ya kamata mu san falala ce fursa ce dama ce wannan rana azumin ta rana guda ɗaya ashura ya kamata mu daure mu yi wannan azumi kar abin mu a baya inda ko ba komai in aka ce annabi ya yi abu ka yi ko ba a gaya maka me ladansa ba tunda annabi ya ce ka yi ce ka yi yayan uwana musulmi mu sani lallai annabi sallallahu alaihi wasallam kullum yana kwaɗayin ya yi abu sannan yana kwaɗayin ya gaya ya saba ma yahudawa wani abu da suke yi yakan so ya saba masu shi yasa sai annabi ya ce idan shekara ta kewayo in shekara ta zagayo za mu azumci rana ta tara tunda rana ta goma su suke azumin za mu yi muma wannan ranar amma za mu bambanta da su za mu rika azumin tasu'a rana ta tara da ta goma saboda kullum annabi ya kanso ya saba ma wani abu da yahudawa sukan yi wannan ita ce sunan manzo saɓanin mu mu yau sai ka ga koyi muke so mu yi da su abin da suke gani muke shine abin sha'awa manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani abu nasu sai ya saba masu shi yasa mu ma sai mu saba mai azumin tasu'a da ashura shi yasa masu malamai suka tsara sharhi suka ce shi wannan azumi na tasu'a da ashura yana da wasu matakai wanda yake ya halatta mutum ya ƙara har rana ta sha ɗaya wato rana ta tara da goma da sha ɗaya in mutum zai iya in ba za ka iya ba sai kai na goma kawai dalilai malamai suka ce yin wannan domin ka saba ma yahudu na farko kenan na biyu kuma domin ka samu kai yaƙi ka kewaye wannan rana ta goma ko da za a sami kuskuren lissafi rana ta tara kai idan lissafin da aka yi an yi kuskure su ce goma yi, idan kuma kai ranar sha ɗaya in nan ma kuskuren aka samu kila ita ce goma diddai in kai tara kai goma kai sha ɗaya kayi kinan diddai inda ta faɗa ka azumci ashura sannan ga ƙarin lada da za ka samu inda mun san falala azumi nisan da kai Allah zai nisantar da fuskarka daga wuta Allah ka tsare mu daga azabar sa Allah ka tsare mu daga azabar wuta uwa uwana musulmi mu sani shi azumi makaranta ce ta takawa da suke ƙara ma mai shi tsoron Allah shi azumi yakan ƙara tarbiyyantar da rai wajen haƙuri a wani baka ci ba ka nisanci ci ko za ka nisanci saƙo ma za ka nisanci ababen da Allah bai so saboda shi azumi yana karya zuciya da abubuwa na sha'awa sannan yana koyar da bawa ya saba da bin dokokin Allah da kiyaye wato umarninsa kamar yadda ainihin wannan rana ta ashura tana tunatar da mu ra'irin nasara da Allah ya ba mu wato annabi Musa alaihi salam in muka dubi irin ƙarfin mulki na Fir'auna amma a wannan lokaci Allah ya nuna ikon shi aka karya Fir'auna da rundunarsa aka taimaki ainihin annabin Allah da mabiyansa aka tsamatar da su daga fitina da musiba ta shi fir'auna sannan wannan rana ta ashura tana nuna mana cewa ƙarshen tukaki kullum yana ga masu takawa shine ake cewa al'aqibatu lil muttaqin duk yadda tsanani ya kai tsanani da musiba da fitina da bakin ciki to ayi hakuri ƙarshe abin da zai kasance falala da rahama tana ga masu takawa Allah ya saka mu cikin su ya uwa mu ji tsoron Allah mu sani lallai lokacai na falala irin wannan azumin a ashura da za mu yi to lokacai ne fa ba jiran karaci ba idan ranar ta zo ba kai ba ta wuce shi nan sai in kana da rai kuma ka ga na baƙi saboda haka idan sun zo irin wannan lokacai mu yi ƙoƙari mu ci gajiyar su kwanan can muka ramadana kwanan nan kwanan nan a wato ainihin zulhijja ya zo muka yi azumin arafa haka nan yanzu ga wannan Allah da ikon shi haka ake tsantsar ma mana wasu lokaci daban-daban na ibada don kan mu kosa kuma a ce za a tankare mana zunubi Allah mun gode ‘ya'yan uwana musulmi mu sani lallai mu yi gaggawa zuwa ga wannan azumi na tasu'a da ashura na wannan wata mai alfarma sannan mu yawaita ambatan Allah mu yawaita istighfari mu yawaita addu'a mu yawaita neman komawa zuwa ga ubangijinmu musamman halin da muke ciki ɗan uwa na tsanani da yanayin da muke ciki na rashin tsaro da yanayin da muke ciki mara daɗi na kashe-kashe to muna buƙatar addu'a mu koma mu gyara tsakaninmu da mahalicinmu mu gyara tsakaninmu mu'amalarmu mu daina cutar juna mu daina cin duduniyar juna mu zama masu ƙaunar juna sai Allah ya sauka mana da rahamarsa sai ya ba mu shugabanni masu tausayi sannan mu yawaita tuba na gaskiya in ka ji an maka wa'azi kaza babu kyau ko nan take ka bar shi kai ta tuba wanda kai na baya kana nadama sannan kuma kar ka ƙara komawa wannan zunubin sai ka ga Allah ya yafe maka ka zama kamar ba kai ba musamman 'yan uwa irin wannan lokaci da yake cikin alamomin tashin kiyama annabi ya ce za ka ga yawaitar mutuwa ta fuja'a mutuwa ta bagtatan ba shiri babu kawai sai ka jan cewa ne ya mutu wance ta mutu ko ya ƴan uwakin da ba notice me ya kamace mu mu gyara tsakaninmu da Allah mu gyara tsakaninmu da bayi yadda da ta zo ta same mu cikin imani cikin ayyuka na kwarai ya ƴan uwa yana da kyau ainihin mu zama muna faɗaitar da iyalanmu da ‘ya'yanmu duk wasu suna da aka ce ta manzo ce yana yi ya ce a yi da mu kwaɗaita da iyalanmu za ka yi azumi a tashi a sa yara duk wanda zai iya a ce yau za mu yi azumin tasu'a yau za mu yi azumin ashura uwar gida da amarya da yara duk a tashi sai ka ga gida ya zama gidan sunna ya ‘yan uwa musulmi mu sani shi fa wannan wata na ashura ba wata ba ne na nuna bakin ciki kamar yadda wasu suke ɗaukan wata ne na dukan jiki da makar jiki da marin fuska da nuna bakin ciki wasu kasashen ma har da tsallaka wuta da takata wasu wuraren da yanka jiki da saran jiki wai duk da nuna rana ce ta bakin ciki wa iyazu billah wannan ya saba wa sunnan manzo ba a san wannan ba zamanin sabai saboda haka wani abu ne ga wasu mutane suka zo da shi suke yi kar mu yadda mu shiga cikin wannan tawagar sai bangare na biyu masu ɗaukar rana ce wai ta ado rana ce ta biki rana ce ta gashe-gashe da soye-soye na ciye-ciye shi ma kuskure ne ba abin da aka ce ya zo daga sunna ko wannan ko wancan sai mu tsaya a tsakiya rana ce ta azumi da annabi kan yi mu ma sai mu yi wannan azumi rana ce ta godiya kan wacce nema da Allah ya yi na tseratar da Musa daga sharrin Fir'auna yayan uwana musulmi mu yi kwaɗayi kwarai wajen bin sunnar manzo mu dage mu riko da shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ita ce mafiya alkhairi shiriya duk wata hanya ba ta manzo ba ya'yan uwa hanya ce ta halaka saboda haka mu tsaya kan hanyar manzon sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa yayyan manzanni mu kuma mu ne ya al'umma mu ci gajiyar wannan kamar yadda na ce mu kewaye addu'a 'yan uwa Allahumma a'inna ala وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لصيام التاسوعاء وعاشوراء إيمانا واحتسابا اللهم غفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار نسأل الله تعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أصل أحوال المسلمين في كل مكان واجز بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن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 واصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله